This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya ko kuma da fatan kowane lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na la'asariya. Da farko ga kanun labaran. Tuma Ladan Japan na nan tana neman yadda za ta da kanta bayan da 'yan ISIS suka ce za su kashe mutanen ta guda biyu idan ba su ita bata ba su mankudan kudade ba. Ana zaben shugaban kasa Sabo Garas a Zambia sannan an ce an wa fadar shugaban Yamal Barack Obama kuma ya ce yau in ya zo jawabin halin da kasa ke ciki zai nema a tsirkawa attajirai haraji na inna lillahi. To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa mata sun koka akan yadda ake jifar matattan mage da su bayan an kammala zaɓe. saboda haka mijina ba mijin hajiya bane da zai rika bina ko ina za ni haka kuma batutuwan da aka yi game da ɗan takarar shugaban ƙasa a jami'ar APC bai da makama balle tushe military academy da take kasar Amurka kwanaki sun buga sunayen wato ginshikan janar-janar a duniya da suka yi wannan makaranta suka gama a ciki har da janar Muhammadu Buhari wanda shine na shida a ciki har da irin su janar Shuwazu Kof To madalla ha kuma muna ɗauke da shirin noma na Halima Jaurau amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. To jama'a barkanku da wuni. Firayim Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe ya nemi 'yan tawayen ISIS na Iraq da cewa ba da bata lokaci ba su yi sauri su saki mutanen nan guda biyu 'yan Japan da suke garkuwa da su amma wanda su 'yan isis suka ce za su aika su lahira idan ba a ba su zunzurutun dala miliyan 200 na diya ba misabe Abe ya bayyana jin haushi matuka bayan bayyanar wani faifan bidiyo da aka ga wani mutum dogo mai magana da harshen turanci da ya rufe fuskar shi da wani bakin kyalle kuma rike da wuka yana tsaye kan su wannan jamfana guda biyu da ke gurfani yana wannan maganganun. shi wannan mutumin da ke rike da wutar wanda ya ba da sunan mutanen biyu da cewa kenji gota ne da kuma haruna ya kawa ya kuma la'anci japan saboda abin da ya kira wautar ta na goyon bayan yunkurin da kasashen yammaci suke yi na yaƙi da ita isis din to sai da kuma japan ba ta cikin kasashen da suka tarbata sojoji da jiragen saman da suka kai hare-hare a sansanonin isis kamar dubu da ɗari bakwai da ke iraq da syria tun daga watan agusta da ya gabata zuwa yau din duk da haka a ranar asabar da ta wuce firaminista abe ya kaurin ba da taimakon dala miliyan metan ga kasashen da ke yaƙi da waɗannan mayakan na 'yan sunni a halin yanzu kuma 'yan sandan jamus sun kai samame akan wasu gine-gine guda goma sha uku a birnin berlin da wasu sassa na ƙasar, bayan kamun da aka yi wa wasu mutane biyu cikin makon jiya waɗanda aka ce suna neman wa ƙungiyar isis mutanen da za su je su taya ta jihadi wani kakakin 'yan sanda ya ce duk mutanen da suka mallaki gidajen da aka kai wa samamin suna da alaka da su waɗancan mutane biyu da aka cafke tashar watsa labarai na Deutsche Welle ta ce ba ɗauki wasu gidaje a matsayin waɗanda ake tuhuma ba ko da yake kuma an tafi da tarkacen kayan su da yawa da suka haɗa da kayan kwamfuta da sauransu yan sandan kasashen turai da yawa dai na zaune cikin shirin ko ta kwana don farkon watan nan tun bayan farmakin da aka kai wa kasar faransa to kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a washington dc yau talatin na al'ummar kasar zambia suna zaben sabon shugaban ƙasa da zai mai gurbin marigayin shugabansu Michael sata wanda ya rasa watan oktoban da ya wuce mutane dai goma sha ɗaya ke takara a zaben nan amma biyu ne fitattu da suka haɗa da ministan tsaro edgar lungu na jam'iyyar pf ta shi marigayin da kuma wani mai suna hakaini hichilema wanda shi ne mama dugun jam'iyyar adawa ta upnd to duk wanda ya lashe zaben na yau dai shine zai mulkin zambia har zuwa ƙarshen shekarar nan kuma ya karasa sauran rabin wa'adin shi marigayi shugaba sata din wanda aka zaɓe shi a shekarar 2011 a shekara mai zuwa allah ya kai mu za a sake zaben shugaba sabo garas kusan dai sulusi ɗaya na mutanen zambia wanda yawansu ya kai mutane miliyan goma sha biyar suna da hurumin su jefa kuri'unsu a wannan zaben na yau talata kuma jami'an hukumar zaben zambia sun ba da tabbacin cewa suna shirye su gudanar da shi zaben da da rashin isasshen lokacin shirya shi shaidu da dama sun ce tarin mayakan 'yan shi'a sun afkawa fadar shugaban kasar yemen da ke sana babban birnin kasar a da can an ce su waɗannan mayakan da ake kira 'yan hauti an fara magana da su da neman sasanta wato mamaye wadda suka yi wa gidan prime minister kasar jiya da daddare To rana asabar mayakan na hutu din suka yi awon gaba da hadimin shugaba abdul rabbo masu hadi a daidai lokacin da ake kokarin shatawa kasar sabon kundin tsarin mulki tun a cikin watan satumban bare ne dai waɗannan mayakan na hoti da ke fartukan kare haƙƙoƙin 'yan shi'a da aka rinjaya suke afkawa babban birnin daga baya har aka shata yarjejeniya da suna cewa za a fada wato sabuwar gwamnati amma fa duk haka rikicin bai kare ba to a ƙarshe ana ran cewa shugaba barack obama na amurka yau da dare zai nemi a ƙara yawan haraji kan attajiran amurka masu kuɗin tsiya a cikin jawabin halin da ƙasa take ciki wanda zai gabatar da malicin nan a gaban taron majalisun dokokin ƙasar guda biyu wanda su majalisan a karan farko a ƙarƙashin mulkinsa 'yan jam'iyyar ta republican ne suke da rinjaye a cikinsu baki ɗaya a cikin jawabin ne ake jin shugaba obama zai nemi a sa haraji mai yawa akan dukkan ribar da attajirin amurka suke samun kan kadarorinsu kamar hannayen jari ko gine-gine da dai sauransu kamar da zai sa a su wato a zo ƙarshen zamanin janye harajin miliyoyin daloli akan su wa'annan ababen shugaban yana son ya amfani da kudaden da za a samu daga wannan harajin wanda ake jin ba za su kasa kai dala dubu wato biliyan 320 ba a cikin shekaru goma su zuwa saboda a samar da mutanen amurka marasa karfi yan rahusa ta rayuwa da kuma samar da kudaden ɗaukar wasu matakai na tallafa marasa karfi kamar ba da ilimin jami'o'in yankuna kyauta To madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Mata sun koka kan yadda ake ajiye su gefe guda da zaran an kammala zaɓe, abin da ya sa wannan karan suka ce da su za a yi, batun amfani da su kuma a jifan matattan maje da su ma san bata so ba, kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana a cikin wannan rahoton. Yau abin matarufi daga federal ku rika zaɓen mata. Mu mata idan an gama kowane mai matsayi ya koma garinsa ya fifita Wasu mata kenan a wani gangamin siyasa ke nuna fushinsu da abin da suke kira mai da su saniyar ware da suke zargin ana yi da zaran an kammala cin zaɓe. Ba dai ga batun matsalar kuɗi masu gidan rana da kuma siyasar ubangida wata matsalar da mata 'yan takara ke fuskanta a siyasar Najeriya yanzu ita ce ta yarfiya da abokanan hamayya kan yi wa 'yan takara. Sanata Aisha Jumai Alhassan da ake wa lakabi da maman Taraba ita takarar gwamnati ta jam'iyyar adawa ta APC a jihar na fa fuskantar irin wannan yarfiyar. Idan Allah ya bani daman nan ta har ku kuka zabe ni kudin ku da za a bayar maganan a ci ba za a yi muku aiki ba bai taso ba domin ni mace ne zan da kuɗi ƴaƴana sun riga sun girma sun yi aure suna ta haihuwa sannan daga ƙarshe na gaya muku ni matar aure ce don na ji wasu mutanen taraba suna cewa ba ni da miji ina da miji miji na injiniya sani alhassan mutumin niger state ne sannan ba namiji ku maza a nan ba wanda zai yarda a ce yana biye da matan shi ta zai saboda haka miji na ba mijin hajiya ya bane da zai rika bina na ko ina za ni to sai dai kuma ga manazarta irin su malam muhammad kabir inuwa na fa ganin ba laifi bane idan dai mace za ta tsaya takara muddin dai za ta kai jama'an ta tudun mun tsira wannan ba haka bane mace tana iya yin abin da miji ke ga ga mai gaba misali mace ta tsaya ban takarar majalisa ta ci namiji ya tsaya ya ci ina wanci haka ba a gwamnan ma tana iya tsayawa kuma da cin din abin da namijin zai yi ba tana iya yi matukan dai za ta iya kawo abin da ake bukata shikenan ita Aisha ne ta yi abin da wani gwamnan bai yi ba domin ta yi alkawarin da ta yi ta cika wasu wasu kuma dai Allah ya ba ta daman ta cikawa sau tare dai akan zargi yan siyasa da daukan alkawarin da ba a cikawa batun da wasu yan takara irin su bu Ibrahim Imam da ke son zaccewa a kujerar majalisar dokin jihar Taraba ke cewa ba haka zancen yake ba to in ka duba ni a majalisa ina ɗaya daga cikin membobi waɗanda suka yi suka yi rawan gani kuma idan ka shiga a mazabuna inda nake wakilta a majalisa inda nake wakilta a cikin jalingo na ɗaya zaka tabbatar da cewa akwai mutane na ba za su ce mota ya tashi ya gudu ya basu da kura ba kuma za ka ga iya kokari da na yi a irin wasu performance nawa da kuma wasu ayyuka wanda na yi saboda mutane su benefitin yanzu dai ya ma rage sauran kwanaki ne a jerin funin zaɓe to ko shin me ya kamata jama'a su kula hai layo ga malam Muhammad Kabir Inuwan su zabi wanda zai musu zai kare musu mutuncin kansu su zabi mutumin da zai musu adalci su alkalai ne a'a gaskiya ce tsagoro shekara nawa suka yi alkawura sun mana alkawura da yawa ba su cika ba daga ciki ba ko daya an wanda kisan al'umma da kawai da aka yi a gwamnatin su to jama'a su ne alkalai yanzu su gane wane ne na gari waye mutumin kirki su zaba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya duk da yake janar muhammadu buhari dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar adawa ta apc ya yi bayani game da batutuwa da aka yi ta gutsurtsoma a kansa har wa yau na tambayi masa ne harkokin demokuraɗiyya dr abati bako na cibiyar demokuraɗiyya na kasa da kasa ko me waɗannan batutuwa suke nufi a siyasance hakika wato idan muka tsaya muka yi duba na ilimi akan waɗannan abubuwa da ita jam'iyya mai mulki a pdp take yi shi na ke cewa political declaration da turanci ma'ana a wato sun kagu sun afu so suke kamar yadda suke cewa sai sun ci gaba da mulki a kalla shekara sittin wanda ke kuma alhakika za mu ga cewar kasashen da ko jam'iyyun ga wasu kasashe suka yi samu irin wannan damar ba su da yawa da wuce a india da australia ba amma shi za suka fito da wasu hanyoyi na abin da muke cewa political strategy and communication wato wasu dabarbaru da wasu kanoni da za su iya amfani da su wanda yake za su sare mutane gwiwa ko kuma a su nuna mutane wasu illoli na shi ɗan takarar a jami'ar APC janar Muhammadu Buhari. Amma a ka idan muka yi dubi da yadda al'amura suke tafiya yanzu a Najeriya a siyasance sai muga cewar a wayannan dabarbarin na alatta kadir a yi maganar kamar maganar lafiya ba abu ne da za a ɗauke shi muhimmi ba musamman mu a nan jihohin arewa mutane za su duba cewar da lafiya da rayuwa da mutuwa duka abu ne na Allah saboda haka mu a nan bana zaton wannan zai tasiri a siyasance idan kuma muka dau abu na biyu na cewar zancen zancen certificate sa na makaranta wannan shi ma abu ne da hankali ba zai ɗauka ba ilimi ma ba zai ɗauka ba hujja shine mutumin da ya shekara saba'in da biyu a rayuwa yazo. tun daga primary an san primary da yi e, an san secondary school da yi e, an san kwasa-kwasai da yi e, tun daga nba har ya tafi institution wanda suke horar da sojoji manya a india da ingila da amurka har ma wato ita military academy da take kasar amurka kwanaki sun buga sunayen wato ginshikan janar-janar a duniya da suka yi wannan makaranta suka gama a ciki har da janar muhammadu buhari wanda shi ne na shida a ciki har da irin su janar shuwazu kop irin su janar polin kowal duk wanda suka yi makaranta har da wani shugaban amerika wanda sun shahara to saboda haka hankali ba zai ɗauka ba mutum izo da hujja cewar mutumin da ya ratso wannan hanyar a ce har mu wannan burin a rayuwa a ce wai bayi da takardu hankali ba zai ɗauka ba ilimi ba zai dauka ba kuma mutanen kasa ba za su ɗauka cewar wannan wani abu ne za su ɗauka ma magana ce ta hasada da kuma ƙoƙarin cewar a dakile mutane akan canjin da suka ga alama ya taso tun da kowace shiya ta Najeriya magana canji suke a yanzu idan ka bi yadda siyasar Najeriya take tafiya take. To maganan kuma cin hanci da rashawa da suka jami'a ta yi magana akan cewa an yi munamuna da kuɗin ranar albarkatun man fetur. Shi kuma ya za mu kalli wannan a siyasance ko kuma wannan yake nufi a siyasance? ita jam'iyya wacce take kan mulki kokari suke yi dai su kago wata hanya ko su lalubo wata hanya wacce take za su wato dakushe karsashin da mutane suke da shi yanzu a Najeriya. Amma idan muka duba za mu ga cewa ziyarar da jihar Muhammadu Buhari ya kai wa janar Obasanjo tsohon shugaban kasa ya nuna a sarari cewar sakamakon rahoton da aka bashi na shugabancin PTF da janar muhammadu buhari ya yi a lokacin abacha ya ce ya duba bai ma ga wani abu wanda yake da muhimmanci da za a ce an yi wani abu ba daidai ba ya wanke shi tas ya sa so da sabulu ya wanke shi tas saboda haka wannan shi ma ba zai tasiri ba a siyasance. to amma eh, dakta ba ganin wa jami'a mai mulki ba ta iya zuwa kotu akan waɗannan batutuwan domin ta kalubalance shi duk da bayanin da kai a siyasance a dokan ƙasa? Allah hakika lokaci ya riga ya ƙure. na ɗaya na biyu kuma su kansu wato a kotunan kafin a shirya a yi tsari a yi waye a amma riga an yi zaben. Madalla Dr. Abati Bako kenan na cibiyar demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa. kada a shagala ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karhe goma da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau ya yada zango a ƙasar jamhuriyar Nijar. A can kwanakin baya a jihar Maradi wasu ƙungiyoyin bunƙasa aikin noma sun tattara manoma a garin Sarkin Bindiga inda suka yi musu gwajin wani irin wake mai tsira da irin waken gargajiya. wakilin sashen Hausa a Maradi Sha'aibu Mani ya halarci taron kuma ya hwara ne da tattaunawa da shugaban ƙungiyoyin guda uku wanda ya bayyana sunan shi da bakin shi kamar haka. Eh, Alhaji mai nasara Abdua jagoran haɗin gwiwan ƙungiyoyi uku wanda ake kira eh, tawarin sab eh, contribution education de base akwai ta biyu wanda ake cema apejera duk da turanci ne akwai ta uku wanda ake cema afidef yasa kuka tara mutane a nan garin sarkin bindiga eh, abin da sa muka tara mutane a nan garin sarkin bindiga wato ci gaba ne da aikinmu da muka soma to wannan aikin namu wani taimako ne muka samu daga wata babbar kungiya wadda ke taimakon manoma da masu sai da iri da masu angare da manoman da kansu wala su ne na uku kenan wannan kungiya ita ce ta muka mata proje muka aika mata da muka yi rubuta proje muka aika mata sai ta ba mu amsa ta ce ta amince ta taimaka muna wannan mutanen wannan na karkara jiha uku maradi zanjar da tawa ta amince ta taimaka to shine cikin wannan aikin da muka so soma shine yanzu nan mun ka jarraba iri na wake muka jarraba shi muka dauko eh, na zamani kashi biyu muka dauko namu na gargajiya kashi ɗaya sai muka jera su kamar da ka gani nan ana kallon shi muka jera su da muka jera su sai ya zamanto yanzu da hawakin ya kai har ya fara iya sai mun kai tsara wannan babban taro na su zo su gani kowa ya shaida eh, bisa kan aikin da muka musu horo don su da kansu kai wannan noman manoma su da kansu kai noma kuma suka so eh, iri wajen masu sai da iri suka so kuma magungunan kwari kuma wajen masu sai da iri da kayan noma duka suka so wajen su sai su duk duka gaba ɗaya muka taru a nan da mun ka zo nan mutane su gani wake namu har yanzu bai fara ɗiya ba na gargajiya sai su ga wancan wanda muka ɗauko na zamani kashi biyu gashi tubarkalla ya yi biya zuru-zuru ko ina ana ganin abun ya yi muhimmanci to kaga shine eh wannan halin wannan taron da kaga mun yi a nan wurin ga ita dai manuwan mu kaga dai a Niger mutane suna ta noma haka nan farsha kaka nan babu wani tunani kun ba mai kama musu su gane tsarin noman nasu ya za su yi shi kasan shi noma in ba tsari bayewa ne a ce ya kyau menene noma noma shine iri shine eh, eh, eh, kayan noma da kansu shine kuma abin da ake kawowa ya ƙara ƙarfafa noman kamar angare to mutanen ƙauye ba su wani ba sai muka hango mu gani ba su ɗaya ba A koma sai da kayan eh, irin da masu sai da eh, angare din takin sai muka hango su da kansu ma ba masu noma ɗaya ba su da kansu ma ba tsare suke ba ba su da tsari kuma ba su da mai kawo musu ya karhuwa ayyukan nasu suke to shine mu sai muka kawo wannan tsari yanzu mun ka ce to ya kamata waɗannan mutane mu ƙarfafa su su kuma can waɗancan manoma bayan Allah duk in suka so angare ya zamanto angare na kusan su bakin gari in sun so iri ya zamanto iri na kusan su in sun so kayan noma da kansu kamar wani kalmi wani mene ya to suna kusa gare su to kaga yanzu cikin wannan tsari da mun kai shine yanzu kaga sai muka zabi wanga gari garin sarkin bindiga to shine kaga yanzu anan yanzu da kansu sun gani sun ga amfani abun sun ji daɗi suna ta murna kaga yanzu waɗannan masu sai saida musu iri za mu ƙarawa Eh, aikin su eh, kasuwancin nasu masu sai da musu kuma eh, taki za mu karfa aikin su kar kenan sun gani gani ya kunshi ba sai an ji wani wancin su a'a kenan yanzu kaga alhamdulillah mutanen sarkin bindiga muna ƙara jan hankalin su su ƙara yarda da abin da muke nuna musu kun da abin ne gashi ba sai an tauni ba tare da su su kan yi abin da kansu mu iya mu horo ne muna gwada musu haka ya kamata ku haka ya kamata ku haka ya kamata don a dace bisa abin me ya kawo bambanci wanga na ga na zamani guda biyu sun yi a'a yayin da shi wancan na gargajiya bai yi ba to shi na gargajiya lokaci ke dauka da yawa shi yasa abba yi ba namu na gida lokaci ke dauka shi ko wancan bai dauka lokaci dan gaggawa ne shi ne bambancin nasu kenan yanzu kaga akwai karamcin ruwa a kasanmu yanzu canje-canje yanayi ya kasan mu yanzu a duniya duka canje canje yanayi ya kawo wani wuri sai kaga karancin ruwa wani wuri sun isa wani wuri sun yawa kenan kaga in ba a samu ba kaman irin wannan dan gaugawan nan wani bi eh, mutane sai gani kawai sai haki sai ya bushe kuma shi wancan eh, shi wanga namu kuma kwari sun yi rena shi shi wanga namu na gargajiya amma wancan kaga shi dan kadan bai ya ya kwarai sai ta iya nan da nan da nan ai ta dama ma ta iya bai da dewa shi a bambancin su A nan za mu dakata a yau saboda karancin lokaci sai kuma rana ya tau da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin sha'aibu mani da alhaji mai nasara abdua da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Mansul Almugumal. Mai cewa Salamu alaikum muryar Amurka. Yau zan kira ga masu dillancin man fetur a Najeriya cewa ya kamata su yi biyayya ga gwamnati ganin yadda ta rage farashin mai a ƙasar amma sun yi baris da umarnin da aka basu. to wannan shine rijiya ta ba da ruwa amma guga ya hana su kuwa malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri cewa suke a gaskiya rage farashin mai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ta yi kokari saura samun zaman lafiya a arewa maso gabashin najeriya Idan mun waiwayi Fatima Sade Sa'idu Dauraku za mu ji tana cewa hakika kwato waɗanda aka sace a kamar cikin kwana ɗaya wani babban abun kunya ne ga gwamnatin Najeriya ganin sama da wata tara da sace ƴan matan ciko amma har yau ba a san makomar ƴan matan ba da sauran wasu da aka sace a wurare daban-daban. Wannan ya nuna cewa gwamnatin Najeriya ba da gaske take yi ba a yaƙi da Boko Haram. Suma Husaina matar Asaji Umar Horeba da Sadiya matar Isa mai kati gashuwa. Ca suke Assalamu alaikum muryar Amurka, al'ummar ƙasar Zambiya muna muku fatan alheri yadda kuka fara zaɓe lafiya Allah ya sa ku gama lafiya. Bari kuma mu saurari Bala na yashi unguwar yashi lakwaja, mai cewa muna fatan 'yan siyasar Najeriya za su ji kuma su bi umarnin mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar kan zama lafiya kafin zaɓe da lokutan zaɓe da kuma bayan zaɓe. Don haka nan zai sa 'yan Najeriya su fito su zaɓi wanda ya kwanta musu a rai da kuma wanda zai kai su ga tudun mun tsira. Ra'ayin Shu'ab Idris kofar fada Bulungu jihar Sokoto shine na ƙarshe inda yake cewa a yayin da gwamnatin Najeriya ta sanar da rage farashin man fetur daga dala bakwai zuwa bakwai, sai gashi gidajen mai musamman na 'yan kasuwa a ƙasar ba su dawo da shi akan sabon farashin ba. to kirana ga gwamnati shine ya kamata a ɗau mataki ga duk gidan man da bai dawo da shi akan wannan farashi ba domin talakawa su amfana daga ƙarshe ina roƙon Allah ya ba mu shugabanni na gari a Najeriya. Nan gaba kaɗan za ku saurari shirin yau da gobe wanda ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru fage muke gabatarwa. Shirin na yau kusan baki ɗayan shi akan ilimin 'ya'ya mata ne. Inganta ilimin 'ya'ya mata yana da muhimmanci kwarai da gaske. Me yasa? Saboda macen da bata yi makaranta ba, daban take da wanda ta yi makaranta. Amma kahin nan Halima Abdullahi na tahe da hilin da dahen gargajiya. Za mu kawo muku da fadukar shinkafa ne mai haɗa da kayan lambu. Shi ma Farfesa Munzali Jibrin ya ƙare mana bayani akan ilimin na 'ya'ya mata. Misalai da yawa za ka yi magana da mutane sai su ce maka wallahi 'ya'yansu mata sun fi ma taimaka musu in sun yi karatu suna aiki fiye da maza. Nan da 'yan mintoci kalilan za ku ji duka waɗannan bayanai. To ma To kafin mu kai ku ga takaitun labarai yau muna so ne idan kun kira mu ku faɗa muna ra'ayinku game da ko kuna ganin hukumar zaɓe ta shirya ta gudanar da wannan zaɓe ganin cewa saura 'yan kwanaki kaɗan amma kafin ga wannan saƙon. Kanjamau cuta mai cutarwa. mai cutarwa. mai cutarwa. kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Ta yi a tsilliri, ta yi a lafiya, ta yi a kashe koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. ciwon da ke kisa babu magani ko kaja maganin sai dacewa sunan kan kanjamau ko ko da dukkan kuwa jiki ya ga karyawa cutarwa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa a zanto auna To Allah ya kare mu, yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto ya dawo, amma wannan karin da labarai a takaice. to firaministan kasar japan shinzo abe yana son yan tawayen isis na iraq su sauri su sako mashi mutanen kasar shi guda biyu da suke garkuwa da su wanda su yan isis sun suka ci ba za su su ba kai halaka su ma za su yi idan ita japan bata ba su zunzurutun dala miliyan 200 na matsayin diya ba abe ya bayyana wannan haushin nashi ne bayan bayyana wani faifan bidiyo inda aka ga wani mutum dogo mai magana da harshen turanci wanda ya sa wani bakin kyalle ya rufe fuska shi kuma yana rike da wuka yana tsaye kan wa'annan mutane biyun jafana da ke gurfane na wannan maganganun mutumin da ke rike da wukar dai wanda ya ba da sunan mutanen biyu da cewa kenji goto ne da haruna yakawa ya lanci japan saboda abin da ya ce wutar ta na bada da goyon baya ga kasashen da ke neman su yaƙi da isis a jamus kuma 'yan sanda sun kai samami akan wasu gine-gine guda goma sha uku da ke birnin berlin da wasu sassa na kasar bayan da aka kama wasu mutane biyu a cikin makon jiya da aka ce suna neman wa ita isis mutane da za je su taya ta jihadi yau mutanen ƙasar zambia suna neman kansu sabon shugaban ƙasa sun fito zaɓe suna neman da zai mai gurbin marigayin shugabansu su makiyar sata wanda allah ya wuce kawa a watan oktoban da ya wuce mutane goma sha ɗaya ke takara a zaɓen na amma an ce biyu ne fitattu da suka hada da ministan tsaro yar galungu na jam'iyyar pf da kuma hakin hichilema madugun jam'iyyar adawa ta umpd. to kada yau kashe rediyon kuwa domin halima jimarau da jamila kabiru fage za su gudanar da shirin yau da gobe mu kuma za mu tattara ya namu ya namu musan inda dare muna amma yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da julie gresham wadda ta ba da umarni da mu na wannan lokacin ni madugon shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai an ji ku.